daraktan shirin nan mai dogon zango wato izzarsu allah ya masa rasuwa wato nura mustapha waye mai sauraro kun ji dai inda mutuwa take yin yankan ƙauna sai ta baka daga kai sai halanka a kabari mai kallo da sauraro sai ka zauna tsab gaban wayoyinku ta inda za mu kawo muku cikakken wannan rahoto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 darakta a masana'antar fina-finan Kannywood, Nura Mustapha waye Allah ya masa rasuwa. An sanar da rasuwar tasa ne a safiyar yau Lahadi bayan an wayi gari an ga ya rasu. Nura dai ya kasance daraktan fina-finai da dama ciki har da shirin nan mai dogon zango wato izzaso na jarumi Lawan Ahmad. Tuni dai wasu daga cikin jaruman Kani suka soma yin ta'aziyya ga Nura inda suka yi addu'ar Allah ya masa gafara. to mu ma a nan dagin arewa tv muna yi wa waɗanda rasuwar ta shafa da kuma dukkanin musulmi Allah ya ji kanshi Allah kuma ya gafarta masa halinsa na gari ya bishi inda ya kasance masoyin annabi ne a yawanci shirye-shiryensa da yake gabatarwa ciki har da wannan izzaso inda aka ganshi dauke da hatimi ko kuma sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karaɗe shafukan sada zumunta da shi ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna sanar da kai idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha mu mai albarka kada ka manta kai mana subscribe domin samun sabbin rahotanninmu mun gode bisalam